يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman agajinsa da taimakonsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye, Allah ta'ala ya shiryar da mu ta farkinsa madaidaici. salati da ɗaukaka da daraja su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala aiko shi rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa masu girma da waɗanda suka bi tafarkin su har ya zuwa ranar sakamako kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi muna karanto yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya taso a garin Makka har ya kwashe shekara hamsin da uku, shekara arba'in kafin annabta, shekara kuma goma sha uku bayan annabta, da abubuwa da ya gamu da su na cikin gida da na waje, wanda ya yi juriya, ya dage, ya tsaya tsayin daka, har wannan addinin Musulunci ya samu gindin zama, wanda muke cin moriyarsa a duk faɗin duniyar Musulmi a yau. Mun tsaya inda hijira ta biyu da sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka yi zuwa ƙasar Habasha da yadda sarkin Habasha ya karɓe su hannu biyu sakamakon labarinsa da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake ji cewa mutum ne mai adalci a cikin ƙasansa, kuma mutum ne mai kula da talakawansa, ko mutum ne da baya bari a zalunci kowa ko da ku akwai bambancin addini, tare da nisan da ke tsakanin wato Makka da Habasha, da bambancin yare, da bambancin launin fata, da bambancin addini, da wahalhalun da za a gamu da su lokacin tafiya ɗin, amma annabi sallallahu Alaihi wasallama ya tura sahabbansa zuwa ƙasar Habasha kuma ya gaya musu cewa sarkin Habasha mutum ne da baya bari a zalunci kowa a gurinsa. To mun yi bayanin yadda suka samu kyakkyawan tare daga sarkin Habasha da kuma tsaya musu da yadda yadda Qurayshawa suka aika masa da cin hanci akan sai ya kori sahabbai, sarkin Habasha ya nuna shi mutum ne mai daraja mai mutunci, wanda ya san abin da yake yi kuma ba zai karya alkawari ko kuma abin da aka san shi da shi na halin kirki da tsaye da adalci a cikin jama'arsa ba zai karya wannan ba. To a tsakanin wannan hijira ta ɗaya zuwa ta biyu ne Sayyidina Abubakar ya yi harama shi ma zai yi hijira sakamakon matsa masa da danginsa suka yi a kan maganan addinin Musulunci. Kamar yadda ya zo a cikin wato Sahihul Bukhari da kuma Siratu bin Ishaq da siratu nabawiya a sahiha cewa sayyidina abubakar ya yi harama ya ƙulla kayansa da niyan shi ma zai hijira zai tafi zuwa ƙasar habasha sai suka gamu da wani mutum da ake kiransa ibnu da ginnatu ibnu da ginna ya gamu da sayyidina abubakar ya ce ina za ka haka sai ya ce ai mutane na sun hana ni na yi addini shi yasa nake so na ƙaurace musu na tafi habasha Ice, a'a ai mutum ka Abubakar bai kamata a kore shi daga cikin gari ko a bashi ya fita ba, bai kamata ka fita ba, kuma bai kamata a fidda kai ba, ya ce mu koma cikin gari, kai mutum ne mai sada zumunta, mai taimakawa marashi, ya faffaɗa masa irin siffofin da na na Khadija ta gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da ya zo daga kogo ya gamu da mala'ika, duk ya gaya wa cewa sai na Abubakar yana da irin waɗannan siffofi, da haka ya dawo da shi gari ya kama hannunsa suka je gindin Ka'aba ya ɗaga shi ya ce ya ku jama'a na ba wa Sayyidina Abubakar mafakar siyasa kada kowa ya taɓa shi wanda ya taɓa shi ya taɓa ni wanda ya shiga haƙƙinsa ya shiga haƙƙina da aka aka kyale Sayyidina Abubakar ya ci gaba da yin addininsa sai ya zama Sayyidina Abubakar mai yawan karatun Alƙur'ani ne kuma in yana yawan karatun Alƙur'ani yakan yi kuka daɗin murya kuma gashi da daɗin murya da haka yaran mutanen Madina da mata sai su zo kofar gidan na Abubakar su taru, wato ainihin suna jin karatun Alƙur'aninsa kuma suna jin daɗin karatu. To sai shawa suka ga wato ainihin cewa ai an yi ba ai ba, domin wannan karatu da Sayyidina Abubakar yake yi ‘ya'yansu da matansu da sauran bayi suna zuwa suna saurare zai iya jan hankalinsu zuwa ga addinin Musulunci. A ƙarshe Sayyidina Abubakar yanke shawara ƙara ma ya gina masallaci a kofar gidansa yana yin wato sallarsa a nan da karatunsa to sai suka dawo suka samu ibnu da ginna suka ce to kai wannan mutumin da kace ka bashi mafakar siyasa to gashi fa ya zo yana yin abun da bai dace ba shine yana yin karatu yana jan hankalin ‘ya'yanmu da matanmu da bayinmu da sauran mutane na unguwa da na gari, da haka ka gaya masa ya daina wannan abin da yake yi. Ibnu da Ginna ya zo ya samu Sayyidina Abubakar ya ce, To, mutane waɗanda na basu. wato na baka mafakar siyasa kan kasi maka komai na baka jiwar to yanzu suna cewa kana wato cutar da matansu ta hanyar yawan karatun Qur'ani da kake da ‘ya'yansu da bayinsu, da haka ina ga ka janye maganan karatun Qur'anin nan. Sai sai dina Abubakar ya ce, A'a, maganan karatun Qur'ani in janye ma bai taso ba, zan ci gaba da yin karatun Alkur'ani na ko suna so ko ba sa so. Sai ya ce, To, in haka ne kuwa, za mu je na warware mafaka da na baka, Sai na Abubakar ya ce wannan abu ne mai sauƙi? Da haka suka tafi wato inda za su je ya je wato ya gaya wa jama'a cewa to jama'a da can Sayyidina Abubakar yana cikin mafakata ta siyasa. To yanzu sakamakon abin da bai daina ba na janye mafakata. Sayyidina Abubakar ya ce ni kuma na maida ita hannun Allah. Duk abin da Allah ya hukunta a kaina na yarda da shi ko da mafakar siyasa ka ko da babu na yarda na ci gaba da zama a haka. Da haka Sayyidina Abubakar dai bai yi hijirar ba wato bai je Habasha ba kenan ya zauna ya ci gaba da jurewa tsanance-tsanance da baƙaƙen maganganu da abubuwa da aka dinga yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tare da su. To ana cikin wannan hali ne aka samu wani mutum da ake kiransa Rukana. Wannan mutum ƙaƙƙarfan mutum ne kuma riƙaƙƙen ɗan kokawa ne. An ce tun da ake a tarihi wani bai taɓa kai shi ƙasa ba. Sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda Abu Dauda da Imam Tirmizi da Imam Hakim kamar yadda yazo a cikin Gayatul Maram fi takhrij ahadisi a bulugu abin nan halal wal haram kamar yadda yazo cikin Siratun Nabawiyya as-sahiha da sauran littafai wanda Sheikh Muhammad Nasir Din Albani ya inganta wannan hadisi haka nan a cikin Ashifa ta Al-Qadi Iyad ya kawo wannan inda yake magana akan wato ɗabi'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na halitta wannan ɗan kokawa rukana ya nemi su yi kokawa da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama iyarda tare da an san ƙarfin mutumin can cewa ba wanda ya taɓa ka da shi amma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sumbuce shi ya kayar da shi sai ya ce bai shirya ba aka sake yi hasso uku manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tiƙa wannan mutum da ƙasa a ƙarshe dai iyar da cewa ba wai wato ka da shi ake akan bai shirya ba ƙarfi ne tsabasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi da haka wannan mutumin ya ce wallahi tunda nake wani bai taɓa saɓata shirga ni da ƙasa ba sai yau na yadda cewa kai annabin Allah ne wannan kuma wata mu'jiza ce da Allah ya baka haka iya saɓata kai koli koli da ni kanana ni da ƙasa da haka ya shiga addinin musulunci ya musulunta a cikin wannan hali ne dai Abu Jahil ya yarda cewa abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da shi gaskiya ne amma abu ɗaya ya hana shi ya bi ya ce ya za a yi a ce shawa ɓangaren gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama Banu Hashim su suke kula da ɗakin Allah su suke kula da shayar da baƙi su suke yin abincin baƙi su suke wa Ka'aba riga kuma sannan duk tare da waɗancan falalar da suke da ita kuma yanzu su ce ga annabi a cikinsu mu cikinmu ba annabi yace wannan ne yasa shi ba zai yarda da musulunci ba har ya tari manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Imam al-Hakim da Imam Tirmizi da Imam Ibn Jarir suka ruwaito kamar yadda yace a cikin Siratul Nabawiyya as-Sahiha cewa ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu ba ma ƙaryata ka a'a muna ƙaryata abin da ka zo da shi ne wannan ne yasa Allah ta'ala ya saukar da sura ta 36 aya ta 36 a cikin suratul an'am yana cewa 'Kadina' alamu in innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ta'ala yake gaya mana abinda cewa ba wai bai san abin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya bane a'a san zuciya ya hana shi bi ya musliman ahwa wa la yahwani قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tayi na kuɗi cewa in kuɗi yake so a yi masa gidauniyar makka a tara masa ya fi kowa kuɗi in aure yake so a tara masa mata izaɓa in mulki yake so a naɗa shi ba tare da hamayya ba in kuma wani abu ne yake damunsa na rashin lafiya ko wani abu su tara kuɗi har sai sun nema masa magani to waɗannan maganganu da suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu alkur'ani a matsayin shine amsa na wato wannan abin da suka nema sannan da suka ga wannan bai ci nasara ba suka ƙara zuwa suka sami manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka ce, To, yanzu mun yadda kai kana da abin bauta ɗaya, mu muna da abin bauta guda ɗari uku da sittin, to yanzu a zo mana a samu yarjejeniya yau mu bauta wa Allahnka ɗaya, gobe kuma mu tare da kai da mu mu bauta wa gumakanmu ɗari uku da sittin. To nan ne Allah subhanahu wa ta'ala saukar da kuliya ayyuhal kafirun, la'a abudu ma ta'budun har ya zuwa ƙarshe ana nuna cewa ba a yarda da haka ba sai dai a daina nasu a yi Allah kawai. Ƙureshawa wato sun nemi a ware musu wata rana, daga baya kuma suka nemi a ware musu wata rana ta daban don kada su haɗu da talakawa. Suka ƙara zuwa suka samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka ce, Mu ba ka muke ƙyama ba, musuluncin naka ne ya zo da wani abu, cewa da mu da talakawa da masu kuɗi duk ɗaya ne, muku ba mu yadda ba, in har kana so mu musulunta sai in ka yadda za a ware mana ranarmu daban manyan mutane, kuma a ware wa talakawa ranarsu daban su ma su dinga zuwa, wato a yi sallar azahar ta talakawa, sallar azahar ta masu kuɗi. In ana sallar masu kuɗi talaka ba zai zo ba, kun ana ta masu kuɗi wato ainihin wato talaka ba zai zo ba, ko kuma a ware saun sallah na masu kuɗi da masu mulki daban, a ware na talakawa daban. amma shi addinin musulunci ya ce in za a yi sahu kowa a tsaya kafa kowa ta makale a jikin ta kowa to suka ce su wannan ne su yarda da shi ba domin ana kokarin a nuna da kowa da kowa duk ɗaya ne su kuma a gurin su su sun fi kowa to wannan abin da suka faɗa cewa sai an kori irin su Khabbab bin al-Arat irin su Ammar irin su Suhaib da sauran wato talakawan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah ta'ala da suka faɗi wannan sai ya saukar da aya ta 52 zuwa hudu a cikin wato suratul an'am yana cewa wala taqrudul ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kada ka kori waɗanda suke kiran Allah subhanahu wata'ala mahallicin su safe da yamma ba abinda suke nufi sai fuskar Allah subhanahu wata'ala da haka kada ka kori waɗannan in za su yi musulunci tare da su su yi in ba za su yi ba su san da dare musu sannan Qurayshawa wato daga baya da suka ga wannan hanya bata ci nasara ba an wa manzan Allah ta yi bai ba an masa ƙarya bai ba an masa sharri bai ba an azabtar da sahabbansa duk wannan bai ci nasara ba sai suka dawo suka ce wai ma wani mutum ne yake koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'ani sunan mutumin Jabar ko ya suka ce wannan Ya'ishun ishun shine suke shiga loko ko saƙo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake koyawa annabi sallallahu alaihi wasallama alkur'ani to shine ba da amsa akan wannan propaganda da suke yadawa ta ƙarya sai Allah ta'ala ya saukar da aya ta ɗari da uku zuwa ta ɗari da biyar a cikin suratun nahali yace wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ce haƙiƙa mun san suna cewa mutum ne kaɗai yake koya masa wannan littafin. To, shi wancan harshen da suke karkata zuwa gare shi, shi ba ma balarabe ba ne, to yaya wanda ba balarabe ba zai koya wa balarabe abin da zai gagari dukkan larabawan duniya, wannan ba hankali ma ba zai karɓi wannan ba, sau da haka wannan ta tasu bata ci nasara ba, sai kuma suka sake shiga wata ƙofar daban, shi ne Asi ɗan Wa'il ya zo ya samu ƙwarai yana cewa ku kyale shi ai da ’ya'yansa maza duk rasuwa suke yi, ƙarshen kwanan nan zai kare ma duk a rasa kowa tare da shi, saboda haka sai mu ci gaba da yin abin da muka saba yi. To da jin wannan sai Allah ta'ala ya saukar da wato suratul kautsar yace inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar cewa shi mai muzan takaɗin, din mai aibanta ka mai faɗan wata magana mara wato dacewa a kanka shine mai yankakken baya amma kai bayanka ba zai yanke ba. To wannan shi ne wato matakin da suka ɗauka ta wannan ɓangare. Sai kuma gungun masu izgili, wata ƙungiya da aka kafa aka sa wato wanda mutum biyar suke wakiltar ragowan ƙwarai shawa a cikinta. Su ƙwararru ne wajen yin ba'a da tsokana da izgili da ɗan kira da dai nuna cewa abin da mutum yake sakarci ne wawanci ne ba wani abin kirki ba ne. wanda waɗannan ‘yan ƙungiya akwai alwalid bin al-mughira akwai al-aswad bin abd yaghuth az-zuhri akwai al-aswad bin abd al-muttalib abu zam'a akwai al-harith bin atil akwai al-as bin wa'il waɗannan gungu-gungu wato guda biyar waɗanda suka kafa wannan ƙungiya ta izgili da ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da mala'ika Jibril ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba shi labarin wannan ƙungiya da aka kafa ta masu ba'a da izgili. Mala'ika Jibrilu ya ce Allah zai isa maka da su, shi ne Allah ta'ala yake cewa inna kafaina kal mustahzi'ina lalle mu masu isan maka masu yi maka ba'a ne da izgili za mu maganin su. Kuma a ƙarshe waɗannan mutane guda biyar nan take Jibrilu ya nuna kowa a inda bala'i zai same shi, a ƙarshe bala'i ya afka musu dukansu suka yi mutuwa mutuwa mai muni. sakamakon izgili da suke yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa. Sannan Qurayshawa da suka ga waccan hanya bata ci nasara ba har yanzu su haƙura ba. Sai suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan sun tashi daga wani taro da suka yi. Cewa to yanzu dai sun yadda za su musulunta amma da sharaɗi guda biyu. Sharaɗi na ɗaya a mayan musu da dutsen safa ya zama zinare. Duk gaba ɗaya girman nan nasa ya zama zinare su dinga sara suna siyarwa. sannan a janye musu manyan duwatsun da suka kewaye maka a samu filin da za a yi noma kuma a samu filin da za a ƙara faɗaɗa maka. To lokacin da suka faɗi wannan kamar da Imamu Ahmad da Imamun Nasa'i da Imamun Hakim suka rawaito kuma ya zo a cikin sahihu siratun nabawiya cewa da suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama haka sai wato ainihin mala'ika Jibrilu ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana so a amsa musu wannan abin da suka roƙa a mayar musu da dutsen safa ya koma zinari, tsabar zinari, sannan kuma a mayar a janye musu duwatsu daga maka ta zama gari mai faɗi ba dutse kusa da ita, amma in ka yadda yi hakan za a yi wannan abu mai sauƙi ne a wajen Allah. To, amma fa da sharaɗi idan ba su kuma musulunta ba, Allah zai halaka garin gaba ɗaya. Dama duk mutanen da suka nemi aya, aya ta bayyana kamar yadda mutanen annabi Saleh aka bayyana musu da taguwa, da suka kashe ta halaka su aka Fir'auna da aka bayyana masa da ayoyi guda tara a hannun annabi Musa da bai yadda ba, halaka shi akai. Da haka dukkan al'ummar da suka nemi manzansu ya kawo musu aya, idan ya kawo aya musu yadda ba, to halaka su za'i. Ko ko kana so a jinkirta musu har Allah ishiryi wasu daga cikinsu su musulunta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ya san taurin kansu, ko da an yi hakan da wuya su musulunta. Sai ce a ya fi so dai a kyale su. Sai suka ci suna kaji ba, in ya isa ya yi mana. aka ta surutu haka dai kyale su basu san abin da aka yi hakan su ne zai zama rahama ainihin a gare su ba sakamakon haka Allah ta'ala ya saukar da aya ta 59 a cikin suratul Isra sanan Qurayshawa daga baya da suka ga wannan ita ma bata ci nasara ba har yanzu basu hakura ba sai suka zo suka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko suka je suna tattaunawa tsakanin su cewa ai Allah bai shawara da mu ba mu ba manzanci muke ƙaryatawa ba ba kuma aiko manzo muke ƙaryatawa ba amma yanzu a dube mu muna dattijai masu shekaru manyan mutane masu kuɗi a ɗauko yaro daga cikinmu a aiko shi a ce duk mu zubar da girmanmu mu bi wannan yaron mu wannan ne bamu yadda ba da Allah ya shawara da mu sai mu bashi ‘yan takarar annabta mutum biyu ko dai Walidu bin Mughira a Makka ko kuma Abu Mas'ud Amr bin Amr mu bashi sunayen waɗannan mutane guda biyu a cikinsu wannan a cikin saƙifa wannan kuma a cikin Makka. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya musu raddi cewa ba wai annabta taro ake yi a zaɓi annabi ko a jefa maƙuri'a ya zama annabi ba. Allah shi yake zaɓen annabi ya turo shi, in kun bi shi ku samu rahama, in kun saɓa masa Allah ya muku azaba. Da haka Allah ta'ala ya saukar da aya ta talatin da ɗaya zuwa ta talatin da biyu a cikin suratun zukhrufi yana ba su amsa yana cewa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik to Allah ta'ala yake musu ga abin da suka faɗa sun ce da dai an saukar da wannan littafi akan mutum ɗaya mai girma daga cikin alƙaryun nan guda biyu wato da an saukar da mumbuwan nan mutumin kuma ƙarya suke yi da an sauko wannan ɗin ma kuma cewa za za a aiko musu tsoho ko a aiko musu wanda ya fi su kuɗi duk dai suna ta neman hanya ne na su bijirewa Allah su ƙi bin abin da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi to da abin ya tsanani sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka wa da Qurayshawa fari na shekara bakwai irin wanda ka saukar a lokacin annabi Yusuf To da wannan fari ya sauka, ƙuraisawa sun shiga bala'i sosai, ruwa ya ɗauke, dabbobi suka daina haihuwa, komai ya tsaya, har sai da ta kai sun fara cin mushe, sun fara ainihin cin ƙashi, ana jiƙa fata a ruwa ana ci, shine ƙwaraishawa suka zauna suka ce, to kaga abin nan fa da gaske yake, Ga shi an shiga bala'i yanzu ya za a yi. Sai aka yi aka sa wakilai, Abu Sufyan ya jagorance su, suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce, ka ce an aiko ka rahama, ya ce kwarai da gaske to yanzu ga al'umma duk ta shiga cikin bala'i sakamakon addu'a da kai ce to ai ku kuka kangare Allah iska ce to yanzu dai muna roƙo a yaye wannan bala'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a Allah yaye wannan bala'i daga cikin Quraishu na wannan fatara da yunwa da aka shiga ta wato shekara bakwai irin wanda ya faru a lokacin annabi Yusuf. Tare da basu musuluntan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato ainihin ya addu'a Allah ya yi abu. A cikin wannan hali ne kuma yaƙi ya ɓarke tsakanin ƙasar Rome da Farisa, wanda a lokacin su ne manya-manyan dauloli na duniya guda biyu waɗanda duk sauran ƙasashe ƙarƙashinsu suke. To su Ƙuraishawa sai suka goyi bayan Farisawa, saboda Farisawa a lokacin suna bauta wa wuta da gumaka. Su ko musulmi sai suka ga Rum ta fi kusa da su domin su sun yarda da annabta suna kan addinin Kiristanci, don haka sun ɗan fi kusa da musulmi fiye da farisawa a lokacin da ba su da ma addini kwata-kwata. To don haka sai ƙurashawa suka goyi bayan ‘yan uwansu masu bautawa ainihin wato wuta, su ko musulmi suka dinga sha'awar a ce Rum ta ci nasara a kan wato ainihin Farisa, domin wannan kamar fata ne na gari ga su musulmi, kamar yadda Rumawa suna da addini suka ci nasara a kan marasa addini su ne Farisawa, to musulmi suna fatan su ma masu addini su ci nasara akan shawa da ba su da addini to wannan Allah ta'ala ya saukar da suratul Rum akan wannan qadiya غلبت fi في أدنى wa وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين كما da Imam Ahmad da Imam tirmizi da Ibn Jarir da Abu Na'im fi Dalail da Imam hakim da Ibn Jarir suka rawaito cewa har an sa kuɗi tsakanin Sayyidina Abubakar da Umayyah bin Khalaf akan cewa shi yana cewa lalle Rum ne za su ci nasara, shi kuma yana cewa lalle Farisa ne za su ci nasara, suka sa kuɗi, da shi sai na Abubakar ya sa shekara biyar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ta haifi bid'a isinin da haka ka sa shekarun da basu kai goma ba. To aka sa a ƙarshe dai wato ainihin Rum suka ci nasara akan Farisa wanda wannan wani shashi ne na mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙur'aninsa da ya zo da shi ya ba da labari kafin wani abu ya faru da shekara bakwai kuma yadda Allah ya faɗa ɗin nan ya zo ya faru yadda Allah ya faɗa wannan mu'jiza ce da labarin gaibi da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wa manzansa sallallahu alaihi wasallam to da ƙwarai suka ga musulunci ƙarfi yake yi suna ta tare baƙi a hanya suna suna hana su shiga musulunci amma wannan bai hana baƙi su shiga addinin musulunci ba sai suka ɗauki mataki na wato takurawa dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suna ga kamar su ne suke ba shi kariya, wanda sakamakon haka ne aka shiga abin da ake kira wato lokon Abu Talib, wato aka sa su cikin wani kunci wanda za mu yi bayani a gaba A kan irin wannan kunci da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran danginsa suka shiga sakamakon wani rubutu da Qurayshawa suka yi suka makale a jikin Ka'aba na a yanke hulɗar jakadanci ta ciniki da ta siyayya da ta komai da dukkan wanda ya shiga addinin musulunci da kuma dukkan dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin garin Makka. Nan za mu tsaya a wannan mako, za mu ɗora a mako na gaba inda muka tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi wanda shugaban shirin shine Umar Sa'idu Tudun Wada, sannan mai ɗaukan mana shirin ita ce Malama Hassana, ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa sai mun haɗu a wani mako, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائل